بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مرشاة الشهدواء والنسافية تلهدي شرند ترى ga watan sha'ban shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara kalandar miladiya a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bakwai a cikin garin na lafiya domin ci gaba da karatunmu من التافه في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم بن عيد الهلالي دا علي حسن علي عبد الحميد دون شيني درس مو نبو مشاب بيو او ان الاتافي ملتا عند شكي بياني نمغندا الفجر سنة شواء الفجر fajran ko alfajru fajran shi alfajar da Allah madaukin sarki ya faɗi shi ne lokacin da ake ajiye cin abinci a ayar da muka karanta jiya wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytul aswad min alfajar muka kuma ce annabi yayi bayani gamsashe dangane da wannan abinda Allah ya kira bayyanar alfajir din shine suka ƙara bayani ta hanyar kawo hadisai da suka bayyana wannan din suna cewa wa min jumlati hadhihi al-ahkam allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tafsilan na daga cikin jumlan waɗannan hukunce-hukunce waɗanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana su dalla dalla an alfajr fajran cewa alfajr iri biyu ne na farko alkazib alfajr na ƙarya na boge wa huwa la yuhillu salata subh shi wannan bai halatta sallah asuba wala yuharrimu at-ta'ama 'ala as-sa'im kuma bai haramta abinci ga mutumin da ke azumi na biyu as-sadiq shine al-fajr as-sadiq wato al-fajr na gaske din wa huwa alladhi yuharrimu at-ta'ama 'ala as-sa'im kuma shine wanda yake haramta cin abinci ga mai nufan azumi wa yuhillu salat al-fajr kuma yake halatta sallan al-fajr عن ابن عباس رضي الله عنهما hadisi ya zo daga abdullahi dan abbas allah shi kara yarda da su shi da babansa kala yana cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah jira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa alfajr fajran alfajr guda biyu ne fa amma al-awwal shi na farko din wanda yake fara zuwa din kenan fa innahu la yuharrimu at-ta'am shi wannan bai hana نفن أذمي شن أبنشي بي حرم تامسة شن أبنشي ولا يحل الصلاة كما بي حلستا ينسى الله وأما الثاني أما شي نبي غم فإنه يحرم الطعام شيكو ينا حرم تشن أبنشي كما نفن أذمي ويحل الصلاة شيكي حلستا ومتعني سيسلى الصباح أن حديث ابن خزيمة الحاكم دا رقطني دا البيحقي سكرويته سنة دلسة إنجا تتشيني كمينة دا شاهدي وتو حديث جابر ينا ماشي شيدا وديتي ورم الحاكم دا البيحقي دا الدار قطني كما رد ينا دوري شيدا دلدك ثوبان أوجن ابن أبي شيبة وعلم أخي المسلم كسني يا كيد أموانا مسلمين أن الفجر الكاذب شيوان shi alfajirul kazib wato alfajir na boge ɗan alfajir na ƙarya ɗin ko makaryaci ɗin huwal bayan shi ne farin nan almustatil wanda ke tsayi astafi yana haske almusa'ad mai yin sama ka zana bisarhan kamar wutsiyar abin nan kamar wutsiyar eh, kura a sama yake a tsaye haka to haccen da in ka tashi da tsakiyar dare wajen karfe uku zuwa uku da rabi za ka ga wani haske a sama ya yi sama haka nan shi bai yaduwa za a gan shi ya yi sama ne haka kawai wannan shi ne alfajirul kazi الفجر الصادق كما هو الأحمر المستطير شيني جا جا جا والذي يأوه المعترض على رؤوس الشعاب والجبال والذي بجروه إذا كنا قريني لأكوي دوازو za ku ga ya yaɗu kamar ya faɗi a saman duwatsu za ku ga jajajaja a saman duwatsu ɗin haka nan in kuna waje ne wadda akwai gonan naki da nesa in ka bar inda gidaje suke za ka yi kamar ga wani jaja hakanan ya faɗi a kan ciyayi ko gonan naki almantashiru fi wanda ke yaduwa akan hanyoyi wasika da abin nan lunguna wal da gidaje wa هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة وأن الفجر نقد كلام شيني ودا hukunce hukunce na azumi da sallah suke da alaƙa da shi wato shi in ya fito yaɗuwa yake zai yaɗu sai alamar haske jajajaja ne daga nan kuma shi kenan sai gari ya waye lokacin da yake fitowa a bayan sa za ku ga alama wani baki baki alama cewa dare yana tafiya kenan shi kuma in ya fara jariya jarin daga nan kuma sai haske sai gari ya waye to a lokacin ne ya halatta a yi sallah na asuba kafin nan in an yi sallan asuba an yi sallan asuba kafin lokaci Allah bai karɓa wannan sallah da a wannan lokacin ne ya halatta a kira sallah na biyu ba a kiran sallah kafin kullowar wannan alfajir na gaske idan an yi haka an yi kuskure a kiran sallah an samura ta radiyallahu an hadisi ya zo daga samura Allah shi kara yarda a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya gurrannakum azanu bilal kada kiran sallan bilal ya ruɗar da ku ku daina cin abinci don kun ji kiran sallar bilal saboda shi yana kiran sallah ne da daddare da daddare ma'ana kafin kullowar alfajir na biyu annabi alaihi salatu wasalam yana da masu kiran sallah guda biyu a lokaci guda ɗaya yana kira da farko da asuba ɗaya kuma ya kira idan alfajir din ya kullo shi na biyun ma makaho sai an zo an ce masa asbahta asbahta alfijir ya bullo alfijir ya bullo sannan sai zo ya hau kan mimbari ya hau kan masallaci ko inda suke kiran sallah sai ya kira sallah wannan shine Abdullahi bin Ummi Maktum annabi yake cewa to kada kiran sallan Bilal ya rudar da ku wala wa kulu washrabu eh, yana cewa la yughrannakum adhanu bilal wala hadha albayad li amud as-subh hatta yastatir haka nan kada wannan hasken wannan farin da muka faɗa wanda yake abin nan tashi sama ya yi tsayi kada ya roɗe ku ya hana ku cin abincinku a hatta ya tsatsir har sai idan ya yadu daga lokacin da ya yadu din alfajir sadat ya bullo kenan don haka sai a daina cin abinci a yi shirin sallah wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi wa an talq ibn ali anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kulu washrabu wala yaghrannakum as-sati'u al-mus'ad wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar ku ci ku sha kada mai hasken nan wanda ke yin sama ya ruɗe ku wa kulu wa shirabu ku yi ta shi ko da kun wannan ku ci ku sha hatta ya tare da al'ahmar har sai jannan ya bujuro muku wani hadisin tirmidhi da abu dawud da ahmad da ibn khuzaima suka rawaito shi kuma sanadinsa ingantacce ne wa'lam ayyuha al ila ta'ati rabbih ka sani ya kai wanda aka datar da shi zuwa ga biyayya ga mahaliccinsa anna awsaf al-fajr as-sadiq waɗannan siffofi da muka ambata na al-fajr na gaske dan hiya allati tattafiqu wal ayatu al-karima ita ce siffofin sune ne waɗanda suka dace da wannan aya mai girma hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana da a gare ku a bambance da wato ainihin bakin zare na alfajar fa inna daw alfajar yace saboda hasken alfajar idza taraba fil ufuq idan ya bujuro a tararin samaniya ala shi'abi akan abin nan duwatsu wa ru'usil jibal akan duwatsu da gonan naki kenan zahara ka annahu khaytun abyad yana fitowa ne kamar za ka gan shi kamar farin igiya wa zahara min fawqihi khaytun aswad sannan a samarsa kuma wani bakin igiya yana bullowa huwa baqaya zalam shine ragowar duhu allazi walla wanda ya juya mudbiran ya bayar da baya fa idza tabayyana laka zalik idan har hakan ya bayyana gare ka wato alfijir sadiq din fa amsik an al-akli wash-sharabi wan-nikah ka kame daga ci da sha da saduwar iyali wa idza kana fi ka kasu amma idan akwai abin nan kofi a hannunka min ma'in na ruwa au sharabin ko na abin sha ko ko ne ko juice ko menene fashrabha hani'an mari'an to ka sha kana mai jin daɗi kana mai kwanciyar hankali li'annaha rukhsatun azima min arhamar rahimin saboda wannan rangwame ne mai girma min arhamar rahimin daga Allah mafi tausayin masu tausayi ala ibadihi sa'imin wanda yi akan bayansa masu azumi walau sami'ta nida ko da ka ji kiran sallah qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه idan ɗayanku ya ji kiran sallah alhali a lokacin ga kofi a hannunsa fala ya ba'ahu to kar ya ajiye kofin hatta ya qdi hajatahu har sai ya biya bukatarsa wannan hadisin Abu Dawud da Ibn Jarir da alhakim da da Baihaqi da Ahmad suka rawaito shi daga Abu Huraira kuma sanadinsa kyakkyawa ne yana da kuma wata hanyar a wajen Ahmad da alhakim shima ah, shi ma sanadinsa ingatacce ne wal maqsud abinda ake nufi da kiran sallah a wannan hadisin azanul fajr as-sani azanul fajr as-sani lil fajr as-sadiq kiran sallah asuba na biyu wadda ake yi bayan kullowar alfajir na gaske bi dalilin ziyadati allati rawaha ahmad saboda ƙarin da imamu ahmad wa ibn jarir da ibn jarir at-tabari wa ghayrihima وغيرهما دولنسو سكرويتو عقب الحديث أكرشان حديث وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر نكرا صلى ينا كرا صلى ني إذن الفجر يبين وأن ابن جرير يا أب يا رويتوشي بإمام آه، أحمد ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أبن abu umama Allah shi kara yadda a gare shi ya rawaito yana kara bayar da shaida ga wannan ma'ana mai ya rawaito kala yake uqimat as-salatu wal ina'u fi yadi umar an tayar da sallah alhali eh, kofi ko kwarya na hannun sayyidina umar kala sai ya ce ashrabuha ya rasulullah in sha ya kai manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam a lokaci kamar yadda ake gayyatar mutane su zo su bude baki yakan gayyaci mutane su ho to tana yi a irin dai waɗannan lokutan sai ya ce masa in sha kala na'am annabi ya ce masa sha fa sharibaha sai ya sha wannan ibnu jarir ya rawaito shi ta hanyoyi guda biyu fa sabata sai ya tabbata anna al-imsaka 'an at-ta'ami qabla tulu'i fajr as-sadiq kamewa daga cin abinci kafin kullowar alfijir na gaske bida'awar ihtiyar da da'awar tattali ma'addini bid'atul muhdasa cewa wannan bid'a ce wadda ake kirkire ta daga baya abin da yake so ya faɗa a nan ko suke son su faɗa shine cewa mutumin da ga abu a hannunsa ku ji a hannunsa kofi yana hannun mutum aka kira sallah an masa rangwamen shi ya sha saboda waɗannan hadisai din zahirin su abin da yake nuna ke so don haka waɗansu malamai suka tafi akan wannan zahirin kamar waɗannan malaman guda waɗansu malamai kuma sun sun ba hadisin wata ma'ana daban cewa abin da ake nufi shine yi gaggawa yi gaggawa ka wato ainihin shi inda ya saboda Qur'ani ya sa wannan gaya idan ta bayyana amma ta da hadisin ya inganta za a yi amfani da wannan rufsa ba kuma yana nufin kai sakaci ba ne ya zanto kai al'adarka ba za ka abin nan ba ba za ka kula ba kawai sai ka ji ana kiran sallah ya zanto kullum ana kiran sallah kai kofi ruwa yana hannunka kaga ka zama mai wasa da addini a'a wannan tausayi ne da rangwamin da aka yi wa bawan Allah tana iya kana buƙatar ruwan yana hannunka kun kuji annabi yake yana hannunka ba ba yana kasa za ka ɗauka ba a'a in yana hannun kwaɓare ne amma rangwame shi kaɗai wannan in ka shi babu laifi yana fata kun to shi ne kuma yake cewa mutane su ɗauka su ɗora ma kansu cewa dole ne su tsayar da shan ruwa da minti goma sha biyar ko sama da haka kafin ɓullowa alfajir suna ganin shi wannan tattali ne ma addini wannan sabon abu ne ba shi ne abin da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suka wato ainihin kasance a ciki ba wani lokacin annabi yakan bar cin abinci da gwargwadon yadda mutum zai karatun minti zai karatun ayoyi hamsin hmm? ibn hajar yake cewa wannan karatu ne na tsakatsakiya ba na mai sauri ba ba na kuma mai irin tajwidin nan na sosai ba wannan malamai suna kaddara cewa zai iya bayar da minti goma ɗin ko minti goma sha biyar wani lokacin kuma annabi yana yana ajiye ruwa yana fita ne kawai sai masallaci <laughs> ko gane ko saboda haka sai in alfijir din ya shi shine lokacin da dole a tsayar da abinci in ka ga dama ka tsayar kafin wannan babu laifi amma tilastawa mutane cewa dole kafin minti goma kowa ya bar cin abinci wani tana yiwa sai kafin minti goma zai farka zai kokari ya ci abinci ka hana shi babu dalilin hana shi wannan din shi yasa malamai da dama suke tambihi akan wannan qala al-hafiz rahimahullahu fil fath al-hafiz ibn hajar ya faɗa cikin littafin fathul bari yana cewa min al-bid'i al-munkara yana daga cikin bid'o'i munana ma hadatha fi hadha az-zaman abinda ya faru a wannan zamani a zamanin sai yake magana min iqa'i adhan ath-thani qabla al-fajr na yan kiran sallah na biyu kafin kullowan alfajir bi sulusi sa'a da kamar kwata minti sha biyar kenan ko fi ramadan a ramadan wa itba'ul al-masabih allati ju'ilat alamatan li tahrim al-akl wa shirb da kuma kashe kutulu da aka sanya su alama na wato ainihin haramta ci da sha alaman yuridu siyam ga wanda yake son azumi da suna yin haka ana kunna abin nan fitulu ana kashe fitulu ana nuna maka cewa lokaci ya yi kenan a daina cin abinci sai daga baya kuma a kunna a yi sallah ya ce to waɗanda suke yin wannan zaman mimman ahdathahu annahu lil ihtiyati fil ibada saboda wanda suka kirkiro wannan suna yare cewa tattali ne mai ibada wannan ba daidai bane wala ya'lamu dalika illa ahadun kuma ba wanda ya san haka in banda daidaiku cikin mutane ba su san cewa ana hana su cin abinci kafin bullowar alfajir ba ce wa qad jarrahum dalika ila an layu la illa ba a ghurub wannan ya ja musu ma ba sa yin kiran sallan magaraba ma sai bayan magarabar ta shiga bi daraja da ɗan wani lokaci li tamkini wajen dan tabbatar lokaci ya shiga za'amu yace haka suke riyawa fa akharu fitra wannan sai yasa suka jinkirta buɗe baki wa ajjalu suhu suka gaggauta suhur alhali aka san haka ne annabi ya ce ayi a gaggauta buɗe baki a kuma jinkirta sahur wa khalafu sunna sun saba ma sunna falidhalika qalla anhum alkhair wannan shi yasa alheri ya musu kaɗan wa kasura fihim shar shari ya yawa a cikin su wallahu almusta'an Allah ya taimaka kulna su masu littafin nan ma suka ce ولا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى شوانا بدعة نكامي واكاف كله الفجر دكما jinkiri wajen kiran sallan magaruba domin wai lokaci ya shiga sosai ko ya nuna kamar da suke faɗa wannan bid'ar ba ta gushe ba tana nan a tsaye a kan kafanta a wannan zamani na mutane fa'ilallahi mashtaka muna kai koka zuwa ga Allah maɗaukacin sarki bisa wannan mun ɗan ja lokacin saboda mu ƙarasa wannan magana ɗan za mu tsaya a nan insha Allah gobe sun ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukacin sarki ya yi mana tofiki kwaitin bayan shi alaikun salam tambayar shi ne eh, menene